بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أولا من هذا المسلم والجنة الثاني wanda ya kunshi akidu da na duka da akhlaq da kuma ibadoci da kuma mu'amaloli wanda a abubakar jabir aljazairi ya wallafa a wannan rana wacce ita ce ranar talatin daidai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da ranar ashirin da ɗaya ga watan muharram na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da uku a wannan darasi wanda shi ne darasi na talatin da takwas in ba manta ba darasin da ya gabata mun yi magana a kan al'adab ma'allafo ma'annan shi muka kammala بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله الفصل الثالث في الأدب مع الخلق الألف الوالدان يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه وواجب برهما وطاعتهما والإحسان إليهما لا, لا لكونهما sababa wujudihi fa hasab aw li kaunihi ma qaddama lahu min al-jamil wal ma'ruf ma wajaba ma'ahu mukafa'atuhuma bil mithl bal لأن الله عز وجل أوجب طاعتهما وكتب على الوالدين برهما والإحسان إليهما حتى قرن ذلك بحقه الواجب له من عبادته وحده دون غيره فقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخطب لهما جناح الظلم من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم معنى أبدا أنهم بيا فترة مثل ما بقى شيء يدى ذاك لدى تارة حالتها duka halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta babu waɗanda suka fi girman haƙƙi fiye da iyaye su ne na farko Duka halittun halittu da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta waɗanda suka fi girman haƙƙi su ne waɗanda suka zama sababin zuwa ga duniya Allah ya yi bayani cewa babban abin da zai ta ka fara jin iyayenka sun cancanta ka yi musu biyayya shi ne idan ka kalli cewa allah ya umarce ka da haka mana mutum ya ɗauki biyayya ga iyayen shi a matsayin ibada a matsayin ibada kaga akwai bayan allah subhanahu wa waɗanda allah subhanahu wa ya ɗaukaka duka ya ɗaukaka su ne saboda yayyar da suke yi wa iyayensu idan kun karanta kistar makara ah, ana wannan kistar ta zo a cikin sura ta biyu a alƙur'ani wanda wani ya kashe wani makusancinsa aka ce a samu bishiya a samu matsara a yanka sai a ɗauke shi da wani ɓangare nata zai tashi kun ga idan kuka kalla za ku ga cewa ƙarshe da suka yi ta wahalar da annabi musa wajen tambaya ƙarshe wanda aka samu wannan bakaran mai yawan sufofi masu yawa a wajenka da yawon yi maraya mai biyayya ga mahaifin shi hakanan wanda ya fi kowa daraja a cikin tabiya shi ne wa tabi'ai ne wa ya fi kowa daraja a tabi'ai faɗe shi a karatun da bai wuce na sati biyu ba wasu karni kaga wasu karni shine ya fi kowa daraja a ya haka wasu malaman suka faɗa to kaga shi ma idan ka duba daga cikin siffofinsa akwai biyayya ga uwa wani malami da muka yi karatu a wani shi a madina yawanci waɗanda suke sauraron karatuttuka na malaman saudiya sun san shi akwai kisar da aka rawaito wani makusancin shi ya rawaito mana yana zaune a ciki amma kuma yana koyawa a madina to ya taho daga jidda zai zo madina sai mahaifiyarsa ce ta maiwa dama bai yi aure ba sun ce abin da ya sa bai yi aure ba saboda mahaifiyarsa saboda baya son matar shirya da shirin ne ya da mahaifiyarsa su bai aure ba sai da mamansa ta su, sai da ya wuce hamsin sannan ya aure su an ce mamar shi ta kira shi ya biyo hanyar madina sai ta ce mai wani da allah abu kaza a ina yake yana ganin nauyi ne ya faɗa mata ta je wuri kaza ta ɗauka kawai sai ya kwana da mota shi ya je ya ɗauka ya ba ta sannan ya da tsakanin jidda da madina yawon kilomita ɗari ya yi nisa amma da yadda ya sai mace je ki ala kulli hal a ga iyaye ya kamata mutum ya dinga jin a matsayin ibada a matsayin Allah subhanahu wa ta'ala ne ya wujurta masa yi a matsayin cewa zai samu lada idan yi wannan yana daga cikin dalilan da za su sa mutum ba zai ji wahalar yi ba kuma zai samu karfi shi ne malam ya ce yi umar musulmi da haƙƙin don yi alaihi wa wajibu ma ko tsawa ce ma wa insani nan yi ma lali kauni ma sababa ya fa Aure kauni ma kadda lahu min jami'ar wani ma waje ba ma'awo mukafatu ma bin mutum ba wai ya musu mukafa ba a ya ɗauka kawai Allah ne wajen tana shi ne ce balli an nan ba a auje ba kawata huma wasu ta ba alal wani bibin rahuma wani isana ilayhi ma hatta fara na zalika bi haƙƙihi الواجب له من عبادته وعده دون غيره يا ده عبادته سورة إسراء وقضى ربك تعبدوا إلا إياه Allah ya raga ya hukunta ya ƙaddara ya yi wasiya ba wanda za a bauta wa shi sai ce wa isa. su kuma iyaye a yi musu biyayya to kaga wannan sai yake nuna Allah ya haɗa haƙƙinsa da haƙƙin iyaye Ko ba a shi ne ba alƙur'ani ta yadda za ka san girman abu kaga a suratul luqman ko wasu ne insani bi walidayhi amalatu ummuhu wahanan ala wahani bayan ya ce inna shirka la zulmun abu Kuma kumejua speni insani viwangi a suratul ahqaf ma ba Allah ya zama magana akan waɗanda suke biyayya gare shi za su shiga aljanna kaga sai ce wa wasaina insani bi walidayhi ihsana hamalat ummuhu qurhan wa kurhan, a habsu kurhan ne to kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna maka girman haƙƙin iyaye Allah ya umarni da cewa kada ka hantare su kada ka gaya musu magana mara daɗi ka shimfiɗa rahama gare su ka faɗa musu magana mai daɗi ka dinga musu addu'a kuma kada ci Allah ya yi kansu kuma yadda kai ma su cikin kananan wato galibi sai mutum ya fara haihuwa sannan zai san girman iyaye in ka ga yadda matarka take wahala da kuma yadda za ka ga yanzu duk kudin da ka samu da yawa yana karewa ne akan iyalanka yanzu ma tukurin ya rasa abin da zai ci a cikin shi ba zai shiga damuwa amma inda zai rasa abin da zai kai gida sai da kaga wannan yana nuna maka girman haƙƙin iyaye rayuwar ka tun da aka haife ka sama da shekara goma sha a ƙarshen iyaye sadan kana sana'a da kake cewa Eh amma yanzu ga kake ciyar da kanka to kun ga ladan duk girman shi duk saukin shi a kiran sallah din nan kun ga duka rayuwar tana karkashin iyaye tun da ya zo duniya to mala ya za a yi mutumin ko da ba su ne kawai shiga ka duniya ba mutum ya shekara goma yana ciyar da ya fi girmama to balle kuma ga rubanci shi sai ya ce maka حملت أمه وهنا على وهن وقال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير نعم الله يتمني ومتن وتيتي لإياه حملته أمه وهنا على وهن mahaifiyarsa ta ɗauki cikin shi wahanan ala wahani rauni a kan rauni kaga yanzu tun daga lokacin da wata mata ta samu ci, to tana cikin damuwa har ta yau akwai wata mace da wata dattijuwa ta ba da labari cewa kawarta ce in dai ta samu ci, to tana kan gani abinci ma sai dai a kamo mata a kanan amai damuwa rauni wata ma a wajen haihuwar za ta mutu saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake dole girman iyaye shi sa Allah ya ce a wani wani liwalidayka ka gode min kuma ka gode wa iyayenka قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله قائلا من أحق بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك kaga wani ya tambaya na sosai mai cewa ya kamata ina fi kyautatawa sai ce mamanka har su uku sannan baba a wannan hadisi yana nuna cewa waɗanda ya fi cancanta ka kyautata su ne iyaye قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعوهات ووعد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قال أبو بكر قلت ليته سكت Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ya haramta muku lakanta iyaye sabon su idan iyayensu ba su karatu ba ko kuma bayan boko ba ne sai ka ga ɗauke su a baki komai ba suna kallon su a matsayin wulaƙantattu saboda da aka shi ya ce Allah ya haramta muku wulaƙanta iyaye Ko man in wahal ya hana kuma man in wahal sai malam man in wahal ta fi zuwa wasu wayoyi sun yi ce wa mana a wahal a wasu wayoyin wa man in wahal sai zama mudaf ne sai zama aqaf ne alal alal mudaf ilai shine al umma haka yanzu a wata ruwa wa man din wa haka yanzu a wasu inna Allah alaikum ووعد البنات لما نوى من ينوهات mana yana cin na wasu amma ba a cin na shi wani shi ne ƙololuwa a ruwa shi ga suke cewa tsakanin bambanci tsakanin albukul da ashur shi ne shi albukul kawai mutum morowa shi ne ba ruwan shi da nawa aka samu akwai irin waɗannan mutane komai al'amuran shi zai yi kokari ya kyautata kai shi ba ruwan shi da wani kayan wani haka ga yana zuwa bara wajen wani ko yana yawan zuwa aro wajen wasu ko abubuwa da yawa su biyo wani ya shi kuma sho shi ne mal'un wahab ba zai ci nashi ba ba zai ba da nashi ba amma kuma zai an shi na wasu to wannan shine mafi kololuwa a ruwa gara mutum ya zama baki da kuma ya zama shafi gara mutum ya zama yana da albukul ya zama yana da asho hmm. za a gano sassar mace iya kuma sho yawwa na haliku da ruwa sai ce fa yana shuha saboda tsananin ruwa ya halakar da waɗanda suka zo gabanin amma ga an tambaye shi zai yi mumini ya zama bakhil yake na'am zai amma cikakken mumini ba zai zama shahidi na'am ya ce wa kare wa wadin bana da kuma abin nan binne yara mata wani al'ada ce da suke a zamanin jami'a saboda su suna ganin mace ba za iya kama wani abu na amfani ba ba za a iya zuwa yaƙi da ita ba ba za a iya zuwa neman abinci da ita ba saboda haka sai kawai su sai ya ne ta ba ta amfani su da komai ba duk kuma rashin tunani saboda shi idan da a ce ana binnewa to da bai kamata shi ya zo duniya da a ce shi ana binnewa da sama ta da za ta haifa mai mazan da yake so ba wani ya yi rubutu ya ce ya kamata mace idan ta aure katta ta yadda ta haihu da wuri saboda kakken ta yadda sai wani ya rubuta mai a ƙasa ce laita ummuka hafazat ala jamaliha sai na ma da baba ka kai ma ta kiyaye can da take da shi so wannan kare tunani ne na maguzanci shi ka za ka samu waɗanda suke da ƙarfin sanin ya kamata a zamanin jahiliya ma ba su rufe yaransu kaga adam sallallahu alaihi yawancin yaransa mata ka zamanin jami'a ka haife su amma bai binne su ba inda zainab mata ya aure tun kafin a aiko shi ta yi aure haka ruƙayya ma jama ruƙayya ta hauri sai na hukumar tun kafin ma musulunci da su sai ce wa kai halakun ƙila wa Allah kuma ba ya san ƙila wa ce ce ku ce an ce ka ce yawan surutu labarai waɗanda ba su da amfani wani mutum da na sani Allah ne masani ko ya mutu ilimi fanni da shi lokacin muna diploma shi kawai al'adar sa ya je gidan masu kuɗi da masu mulki ya ba su labari da na ƙarya da na gaskiya su ba shi abin da zai ce fanni a wannan shi ne ƙila wakala saboda dole ya ƙarya wallahi sunansa kenan sabon labari kuma abin da zai baka labari shine ya kusa ya zai baka mamaki shine ya kusa ta lahira saboda ni a gani ya duk mutumin da ya wuce sittin a duniya to bai kamata ya yi shi ne ta duk wanda ya wuce sittin ba kamata ya yi shiri ta ba Allah duk wata hanya ta shiri ta ya kamata ya haƙura da ita saboda ne saboda duk wanda ya kai sittin to yana fa shekarun tokaciya ne yana cikin exceptional years ne na duk wanda ya kai sistin to yana cikin na miya to me zai sa kai shi ne shi ne ya ce wa kasaratu su'an yawan tambaya wannan yawan tambayar galibi ya fi ƙarfi a zamanin annabi sallah ana mutum ya tambayi wani abin da shari'a ta shiru sai zo a haramta abin saboda tambaya ta yi ga haka yana faruwa kamar yadda ya zo a wani hadisin mafi girman zunubi a cikin musulmai shine wanda ya tambayi abin da ba a haramta ba sai aka haramta saboda tambayin shi har yanzu kuma wannan hadisin yana aiki shi kuma inda zai aiki a yanzu shi ne tambaya ta ta'annuci tambaya na abin da bai da amfani wanda shi ma a zamanin annabi sallam Allah ya hana wasu tambayoyin da ba su da amfani ta la tasalu an ashiya in tubda su uku, zo mutum ya zo yana tambayar ka da sunan wanda yi wa annabi adam a ciki sai mai amfani wannan ta ka amfana da shi da sunan maman annabi yanzu to mai amfanin da la yanzu ilmu din ma kadi ya zurma shi wannan aslan saboda wani abu ba ma ɓata lokaci tunda da misali za ka yi wani abu mai muhimmanci ya kuma ka su ba a kan tambaya wacce ba ta da amfani ko yin yadda wasu suke yi su gwara kan malamai zai je tambaya wani malamin sai kuma ya zo ya tambaye kana ba a ya ai kuma wani ya ce duk mutanen da suka min waka wani lokaci har kashe waya ta ina yi ko kuma na gane mace ma yin ƙara mai ba zan sake amsa mai sai ce an tunda ka sani ba wani bukata in ka gamsu da wancan me zai sa ka yi tambaya saboda kaga idan misali so yake yi mu mukarana ya yi kwamfarin abin da ya fi shi ne sai ya ce to malam waɗanda suke cewa ka gaba ya za a iya ɗaukar mu amma ya ce ai wane ya ce kaza wane kai mai yasa ka ce kaza so ba a son din yin tambaya wacce take ba ta da amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi cikin hadisi ce wata kata ana shiya rahmatan yikum min ghairi nisyani fala tabhasu anha yayi shiru a kan wasu abubuwa ba mantawa yayi ba kada ku yi bincike a kansu sai ce wai za a talmal ɓannata dukiya wannan shi ma yana da abubuwa da fuskoki da dama kaga ɓallata dukiya yanzu har mutumin da yake talaka misali abinci kwano ɗaya yana isa amma a dafa abinci da kofi ko da rabi ka zo ƙarshe sai dai a zubar da shi ko a ta tara abinci raguwa raguwa ƙarshe a zubar tunda yanzu almajiran ma ba irin na da ba ne mu kama yanzu inda muke yawanci almajirai ba sa zuwa tibara wani abincin sai dai ma ya lallace yin almubazzaranci wajen ɗinka tufa yin almubazzaranci abubuwa na rayuwa na yau da wani mutum aka yi tarihinsa kwanaki aka ce motocin shi guda dubu ɗaya na shiga kuma diya ya jera su a guri guda ko a faransa ne ya zo na shi ne asalin almubazzaranci saboda ko da kullum guda ɗaya zai hau zai yi wajen shekara uku da hau wata ba ta lalace kuma a matsayin shi na ɗan adam akwai ranar ma da ba zai fita ba ba zai yi ce kullum ya fita ba dole akwai ranar da ba zai fita ba to menene amfanin wannan sayyidina umar akwai wani sahabi aka ba shi labarin irin abincin da yake ci na alfarma sayyidina umar radiyallahu anhu kawai ya ce in an kawo mai abinci a kira shi ana kawo mai abinci ko aka kira shi sai ta mai fada ita masa fada shafawa ne annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da yake cewa bana ba ku labari ga masu girman zinubai ba sai suka ce faɗa mana ya manzan Allah sai ce na ɗaya da shira billah haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani saboda duk wanda ya haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani a cikin bauta to girman Allah ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce mu shi yake azurta mu duk wanda kuma za ka bautawa a shi da waɗannan ku shi sa Allah subhanahu wa ta'ala a gurare da yawa Qur'ani yake buga misalai domin ka gane cewa ba daidai yake da raguwa halittu ba سورة الزمر كو ضرب الله مثلا عبدا لا عبدا مملوكا كما هي سورة النعيم نعم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء شو شنو شايف السورة ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا دورنا wannan ubangijin shi ɗaya ne da kuma wanda yake da saboda wannan zai dinga samun umarni da command bangarori da ya wannan kuma kun ɗaya mai samu umarni ya Hannu ayyuhan nasu duriba matsalon tattali hula a suratul hajj innan na ta duwa min duni layi lan ya khuluqu zubaban walau ishtama ula وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب an buga misali ku saurara waɗanda kuke bautawa wanda ba Allah ba an ce halitta guda ba to kai Allah ya halicce ka cikakken mutum za ka bauta wanda ba zai iya halitta guda ba cikin ƙananan halittun da muke iya rayuwa tare da su Allah ya ƙara nuna gajiyawa ke ce kai wa iya iyus lobuhumun zubabu shay'an la izo wani. inda guda zai kwace musu wani ba a ce kasuwa ba to shi yasa shirka take daga cikin manya-manyan zunubai saboda ne saboda ka daidaita Allah da wanda bai daidai da shi ba ضرب لكم matsalar min amfusikun هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم فسورة الروم kaga anan gurin Allah subhanahu wa ta'ala duk yana bayani ne akan kuskure da rashin tunani na wanda ya zamanto ya daidaita wani da Allah subhanahu ko kukun walidai kuma wulakanta iyaye yanzu ka duba ko da a ce uwa ko ƙara haɗuwa da ita ba amma dai ka yi wata tara a cikinta kai ka san ban da tara Allah da taimakonsa da rubutunsa ta ya za a yi mutum ya zauna a cikin mutum wata tara kuma yi bacci ya juyi ya yi tafiya ala ko iya wannan ya isa ka girmama uwa yanzu mutum ya ɗora maka kama a kabiru wata uku kana tare da shi ba yadda za ka yi ka sauri <laughs> ya ka gani idan ya bata mare ba ka jawo shi ba ya ɗora ma kaya ba yadda za ka yi ka sauki ba za ka iya ba da ajiya ba ba za ka iya dan samun wannan ba zai yi ba ba to yanzu ka kaddara kawai wata biyar akalla kai ka san daga lokacin yana da nauyi hmm. misali daga wata hudu lokacin da aka busa wa yaro rai zuwa wata ta kai ka san ba karamin kaya ba ne Thank hmm. ko wula ce yanzu danga a ce maka watan da biyar a kan ka ba za ka cire ba yanzu hular ka kawai a ce yi bacci da ita to kuma wannan a cikin ka kana yawo da shi to iya wannan kawai za a gane iyaye sun fi ƙarfin a wulaƙanta kawai a ce daga nan kurrawa ba ta raine ka ba ka sha wannan to ba kai komai ba wakana wakana muttakiyan ko a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida na sai ta ce zauna qala ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zur wa shahadatu zur sai ce da kuma magana kariya haka kawai mutum ya ƙirƙiri ƙarya wannan shi ne shahadatu a kirkiri ƙarya ba ta da hankali wani jiya na haɗu da shi ke na ji an ce babanka ya yi aure Allah ya sanya ne ne ce wani malam ba haka wani to an kira labari ya ce baban shi ya aure a ta abokin shi kuma ana ta zagin uban wala je ina tambayi ɗan yi ce wala ba haka wani kuma ya tambayi uban uban ya ce ba haka wani ce an yi na shugaban ƙasa kenan ta kaɗa haɗa shawari da minista aka yi invitation kuma da ƙarya ne shi ne ma sanyi ba saboda mai ya zaharu su zuwa take fitowa a cikin manya-manyan zinabai da za ta iya sabbaba wani bala'in da ba za a iya shi zamanin sai na aliyu kawai suka zo suka ba da shaida akan wani ya yi sata sai aka yanke mai hannu suka zo suka ce ƙarya su yanzu wannan na ƙasar da suka ja mai har abada za ta dawo to haka shi yasa yana shi yana daga cikin manyan zunubai kamar da nan sassan mai faɗa mutum ya karyar da ta isa ƙarshen duniya to na san a baya wasu marwaita hadisin za su ta tunani ya za su fassara hadisi amma yanzu cikin sauƙi za ka fassara yanzu da ka rubuta ce a ba facebook sai kai ƙarshen duniya kana gama rubutu yanzu ɗan amerika ce wani ya a china ce wani ya ya ce fa ma za la yukarriru hatta abu hatta kala abu bakara kultu laita hu sakata annabi ya ta maimaita wannan shahadatu zuwa din har sai da muka yi fatan ina ma da ya shi kala sallallahu alaihi wa sallam la yajri waladin walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tika annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yajzi wala dan illa an yajidahu mamlukan fa yashtarihu fa yutiko duk abin da babanka ya ma ba za ka iya saka masa ba sai dai idan ka same shi bawa ne ka fiye shi ka yanta shi amma ba ka taɓa saka masa ba hmm. نعم. نعم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وجاء رجل إليه عليه الصلاة والسلام يستعذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بكي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما أبركما به قال نعم كسال أربع الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ أهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما وقال عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه أهل ود أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب عبد الله بن مسعود ɗaya daga cikin sabu annabi sallallahu alaihi wasallam makaranta alƙur'ani waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙur'ani daga mutum daga ciki ya ce ya ummi a asalin ka wa uku bin abi mu'ayyid saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya ci yunwa sai ya shiga zarkin da abdullahi bin mas'ud yake gadi yake kula da su da haka sai ya nema a bashi nono sai ci ai ba na shi bane shi abdullahi bin mas'ud al'abdullahi bin mas'ud ne yake kula da zarta a nan sun sanar ne shiga zarta da shi sai da da shi da sai na abubakar sai suke so su sha nono hmm. sai abdullahi dan mas'ud ya ce ba na shi ba ne ana son sanar ne ce nemo masa akwai da ta yi ake hamishe ba nono a jikin sai nemo masa ita hmm. na ya shafa hansa ta sai nuna ya zubo suka ɗebi nonon da suke so sai ya taɓa kuma sai ta koma wannan shi ne ya ji hankalin abdullahi bin masud ya bar garken da gobin sa ya je ya musulunta yana ciki na farko-farkon da suka musulunta yana da wasu daga-dagai sirara wanda yin an gansu ana yin dariya saboda yadda suke da wata sifa ta gaba wasu salami ke cewa hadisi su a mizani ya fi nauyin dutsen hoto. inda cewa ya tambaya na sassar akan aikin da kowane sai ce biro da walidai biyayya ga iyaye kulki sun ma'ayyu yana ce sai kuma wanne sai ce an jihadu fi ya ce sai kuma jihadin ɗaukar kalmar Allah wajen a rajulun ilayya ilayya salatu salam. إليه عليه الصلاة والسلام يستأذن في الجهاد ولهذا هنا سويت في الجهاد قال أعي والداك إجي إيا كتنا من تري إجي نعم إجي فيه ما تجاهد كجيك يا إذي إيا دريسين في جهاد ذاك وجاء رجل إلى الأنصار فقال رأسه هل بقي عليه شيء من دير أبويه ba da mauki ma abin rubu shin akwai abin da ya rage min game da biyayya ga iyayena wanda zan yi musu kala na'am sai ce ni eh. sai bayan mutuwarsu sai ce na kristalin arba'a abubuwa guda salatu alaihi ma musu addu'a wani na lahuma ka yi musu istighfari ko in fazu a ka kuma zartar da alkawarinsu ko ikramu ka kuma girmama abokinsu wasilatun rahimin lazi la rahima laka illa min ibaniya sannan kuma da sadar da zumuncin da babu wanda zai yi kai mana zumuncin da suke yi kafin su mutu to sai ka kare da shi وهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما wannan shine abin da ya rage maka na biyayyar da za ka musu bayan mutuwarsu wa ƙara alayhi salatu wassalam annabi kira da amince Allah tabbata ga shi yana cewa inna min aqarril bir an yasila a ahlahu bi abi yana daga cikin biyayya ga uba shi ne ka sadanta masoyansa ana ka dinga ziyartar masoyansa ba da an yi wani bayan uban ya tafi ah, in mutum yana da abokan uba suna daga cikin abin da yake mai biyayya gare su shi ne mutum ya dinga kyautata wasu an ga na abdullahi dan umar wata rana yana kan abin hawa sai ya sauka ya ba wani makawai na ake ta mamaki sai ce ai abokin mahaifin sani umar shi ne dalilin da ya sa shi ma yake girmama shi wannan yana daga cikin girmama iyaye ya zamanto kana kulawa da ah, waɗanda suke kyautata a lokacin da suke rayu infazuri infazuri zartar da alkawarinsu ana yi sun yi alkawarin sai ka zartar da shi ma musu gafara المسلم والمسلم إذ يعترف بهذا الحد لوالديه ويؤديه كاملا طاعة لله تعالى وتنفيذا لوصيته فإنه يلتزم كذلك إذاء والديه بالآداب الآتية أولا طاعتهما في كل ما يأمران به أو ينهيان عنه مما ليس فيه معصية الله تعالى ومخالفة لشريعته إذ لا لما خليك في معصية الخالق لقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم، ثانيا توقيرهما وتعظيم شأنهما waƙa fabre da jana'ila kuma ta karimu kuma wa bilbil falayyan har kuma falayyar fa'u sautaku sauƙa sautin ma falayyan shi a mama kuma falayyar ku siro alaihi ma zau jatan walawala da falayya da hu bismihi ma bal biya a biya a biyi waya kun wala yusafir illa bi iznihima wa na'am sai yake cewa ya yi musu biyayya duk abin da za su umarci umarce su in ya gane cewa yi wa iyaye biyayya biyayya ne ga Allah to sai kula da abubuwan da zo na farko dai ya yi musu biyayya cikin duk abin da za su umarce shi da shi ko abin da za su hane shi in dai bai saba wa Allah ba amma in ya saba wa Allah to ba zai musu biyayya ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in suka nemi kai shirka da ni kada ka kai su Allah sallallahu yana cewa na matatu fil ma'ruf ana biyayya ne a cikin abin da bai saba wa shari'a ba sannan na biyu wata wa ta'zimu sha'anihima girmama su girmama su da kuma kafsu janahi lahuma da kuma ajiye fuka-fukai gare su girmama su da magana da girmama su da aiki kar mutum ya fi wata magana mara kyau gare su yana magana da su ya dinga magana cikin sanyin rai kar kuma ya dinga tafiya a gabansu malam ya ce wala yi tsiru alaiha zaujatan wala walatan alaihima kada ya fifita matar shi ko a kansu wannan gaskiya yana buƙatar tunani kowa tsakanin iyaye da kuma yaya kowa yana da fuskar wani mutum mahaifiyarsa take cewa yana fifita matar shi a kansa sai ya ce mata mama da neman tsami da tumatir wanne ne ya fi ita ce za ka haɗa abubuwan da ba ɓangare ne suke ba wannan mai ake da shi wannan kuma kayan marmari ana ce mana ce wannan shi ne tsakanin iyaye da kuma mata su iyaye kana yi musu biyayya ne domin ka samu aljanna su kuma iyalai kana kyautata musu ne domin ka samu faranci to idan baka samu farin ciki ba za ka iya neman aljanna idan ka samu farin ciki baka samu aljanna ba ka ta zama a banza so kowa yana da bangaren da yake kamar yadda suke cewa a bangaren ciyarwa mata ta fi girman haƙƙi fiye da iyaye saboda ita mata ko tana da shi ko ba ta da shi dole ka ba ta su kuma iyaye ana ba su ne kawai a lokacin da ya zamanto ba su da shi sai da su yake wajen saboda haka inda mutum zai zama yana da dirhami ɗaya matan shi tana bukata iyayen suna bukata matan shi ce zai gabata ba shi kuma daga cikin fifitawa amma wajen girmamawa da kyautata iyaye suna gaba amma wajen girman haƙƙin ciyarwa iyaye a daraja ta uku mata ita ce farko sai kuma 'ya'ya ce iyaye su 'ya'ya in suna ƙanana ya waje baka ce da su sun girma bai waje ba ita kuma mata ko a wanda irin yanayi yawon da baka ce da ita iyaye kuma ba a ce da su sai ba su da shi kaga wa ya fi girma haƙƙi mata wanda koyaushe ya waje ba ya ka bambanta da wanda ba koyaushe ya waje ba ka ce da shi kamar dai a ce sun bana da sun samu damar da za su iya neman na kansu sai ya ce kada ya yi tafiya sai da su da kuma yarda sun yi tafiya suka ce a ya firruhuma na'am salisan firruhuma bi kulli ma tasiru ilaihi yadahu wa tattasi'u lahu taqatuhu min anwa'il birri wal ihsan ka id'anihima wa kiswatihima wa ilaji maridihima wa dafa'il adha anhuma wa taqdimin nafsi fida lahuma rabi'an صلة الرحم التي لا رحم له إلا من قبلهما والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما وإكرام صديقهما نعم يا غريس تكما ciyar da su da yi musu kira da yadda za ka iya sanasta da zumuncin da ta hanyar kani kuma yi musu addu'a da mewa musu gafara waɗannan abubuwan duka yana daga cikin abubuwan da suke na kyautata wa iyaye wanda allah ya ba wa iyaye to iya bakin kokarin ya ga sun raba lafiya su kuma iyaye su ji tsoron allah subhanahu wa ta'ala kada su dinga ɗora wa yaransu abin da ba su iya za a gara daga cikin fitintunu da matsalolin da suke faruwa shine ka ga mutum iyayen shi sun ɗora mai hidimar da wani iya ka karɓa albashinka ka ce ka wani bai shi ce an tawa maluka ya abi ai da kai da duk mallaka wuya ne kai da wancan kudin na babanka yana kuma kuskure ne ko da hadisin kamar yadda malamai suka faɗa yana da ƙaibi guda uku an tawa maluka ne a kai da dukiyarka na babanka ne hadisi ne ingantacce amma yana da ƙaibi guda uku na ɗaya kar ya zama abin da kake tsananin buƙatar shi in abin da kake tsananin buƙatar shi ne ya halarta babanka ya ɗauka ba da ka. na biyu abin da karya ɗaya zama abin shi zai yi amfani da shi ba ɗauka zai yi kyautar ba na uku shi ne karya zama a rashin lafiya ɗaya daga cikin ta mutuwa ina cuta ajali ne bai halatta ba kai ɗauka yanka in shi yake cuta ajalin ko kai kake ci to wannan yana daga cikin ƙa'idojin da malamai suka faɗa so da ya kamata iyaye su ƙoƙari wajen rashin ɗorawa ƴaƴaye abin da ba su iya su kuma yaye su iya bakin ƙoƙarin su Allah ya ba mu da ci yawa masu ne guda kamar guda biyu malam na farko kamar wannan karshen karatun mutum nan wa ilajin maridi ma to aka yi zama kamar yana na koko marafi ma koko maridi ma zai zama kamar su wani mara lafiya ne kana ɗaya daga cikin su to kana ɗaya daga cikin su mai na na sai na biyu malam a can bayan da muka wuto akwai bambanci kamar da za mu fahimta tsakanin kaunin zuri da kuma shahadatu zuri eh akwai ɗan bambanci kaɗan an ce ƙaunin zuwa ne magana karya kawai mutum ya karya ya faɗa shi kuma shahararci zuwa ga mutum zai ba da ita ne a kotu kuma a kotu k'a kaga shahara a kotu dai zai bayar akan wani mm-hmm. shi bambanci tsakanin ƙaunin zuwa ƙaunin zuwa zai iya yiwa kawai ƙaryar mutum zai fara ba ta cutar da wani ba amma ita shahada a kan wani kamar yanzu wanda suka babba da shaida a kan wani cikin makusantan abacha ka ƙarshe wani ya ce ƙarya yake kawai gida aka ce za a ce mai gida aka ce za a ce mai ya ƙirƙiri wannan shaida kaga wannan shaida ce eh. so ita shaida galibi a kan wani shi kuma ƙaunin zuwa kawai za ka faɗa bai zama dole ya shafi wani ko cutar da shi ba amma na dukkan su ƙarya ne ba mu da ciwo alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa